To ita eh, maganar wannan baiwar Allah jiya eh, eh, ɗaliba wadda ta rage a hannun 'yan Boko Haram magana ta abu ne da take a zuciyar shugaban Muhammadu Buhari yau da gobe. A kullum yana nuna damuwa da bakin ciki akan halin da wannan baiwar Allah ta shiga kuma yana tausaya ma iyayenta musamman saboda wannan bakin ciki shi yasa ya nemi yau ya ce a nemo mahaifiyar Rebecca ya ce a yi magana da ita kuma ya kira ta ya ba ta haƙuri kuma ya maganganu da za su samun mata zuciya da kuma ƙarfafa gwiwa cewa duk abin da gwamnatinsa za ta yi duk abin da za a yi don a kwato wannan yarinya a dawo da ita cikin yayanta da 'yan uwanta ba zai yi sanyin kafa akan wannan ba zai yi don ya tabbatar cewa su yadda 'ya'yan kowa suka dawo musu suna cikin farin ciki suma ma 'yarsu ta dawo ta ci gaba da rayuwarta tare da su amma akwai bayanin da ke nuna cewar 'yan kungiyar boko haram din nan shindiya suke so ko kuma akwai wani bukata da suka gabatar wa gwamnati domin su sako wannan yarinyar tare da kila waɗansu ɗaruruwa da ke hannunsu. nake so na ce shine shugaban Muhammadu Buhari bai ɗauke komai da zai iya yi ba dangane da samun dawo da wannan yarinya daga hannun waɗanda suka kwace ta. Magana ce ato da ƙarfi magana ce a hanya ta maslaha da lallami a karbota shi a shirye yake komai. Wannan magana ai ta dogara da su yanzu a kansu take waɗanda suke rike da ita. Su su nufi gwamnati su ce ga bukatunsu akan wannan bewar Allah. cewa don a ɗauki bakin ciki da ke zuciyar iyayen wannan yariya, gwamnati za ta ɗauki kowane irin mataki don da tabbatar an samu ta ta dawo da ranta da lafiyarta. Malam Garba Shehu kenan babban jami'in huda jama'a da yada labarai na fadar shugaba Muhammadu Buhari a tattauna da na da shi a Abuja bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya yi magana da mahaifiyar Li Sharibu kamar yadda sanarwar da Malam Garba Shehu ya rattabawa hannu a kai take bayyana wa 'yan Najeriya. umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya